'yan sa kai wanda gwamnatin jihar katsina da jami'an tsaro suka haramta ayyukansu a fadin jihar katsina da ma najeriya baki ɗaya an kama su a lokacin da ake zargin cewa a matsayinsa na shugaban 'yan bijilance ya sa hannu da saninsa aka kashe wani bawan Allah mai suna a alhaji magaji yusuf ɗan shekara 55 wanda yake zaune a garin makurri da ke ƙaramar hukumar bakori wannan abu ba yau aka fara yinsa ba a 'yan sa kai na ƙaramar hukumar bakori sun shahara wurin farwa abokan zama fulani waɗanda ake zaman lafiya da su su musu ta'addanci ko kwanakin baya sun fito da shugaban mai Allah na bakori yana cikin masallaci yana sallah a gaban sahu suka yanka shi har lahira wannan shi ma wannan alhaji bai zo bai gani ba alhaji magaji yusuf suka je har gida suka ɗauke shi yadda muka samu labari lokacin da aka taru za a kashe alhajin nan shi aka kirawo a muhammad abdullahi ce to ka karɓi alhaji ka tafi da shi wurin hukuma ko wurin yan sanda ko ma duk inda zaka je da shi in ba ka ba za mu kashe shi yana ji yana gani da yan uwansa yan sa kai da shi kansa aka kashe wannan mutumi har lahira ba tare da ya musu laifin komai ba ka zo ka bada labari ya sunan ka. a ka bude baki muhammad abdullahi shekara ka nawa shekara ta talatin da biyar talatin da biyar a ina kake da zama ina makurdi garin su da Allah ya gashi nan ya taho ka ce ma ka tafi da alhaji oh, mutane waɗanda suka taru za su kashe shi saboda sun fi karfin mutanen gari suka ce ma kai wane tafi da bawan Allah nan kar a kashe shi domin Allah me ka ce da aka ce ma ka tafi da shi me ka ce yawa shine he na ce musu to dan Allah dan annabi jama'an eh, waɗannan mutane dan Allah dan annabi ku yi hakuri kada ku me yasa ka tafi ka bar shi tsakani na yadda kake faɗa din eh, a nake aka kashe ci ba ni tsakanina da Allah ko ganin kai na rantsa da girman Qur'ani ko ganin gawa ban faɗi Allah na sani na san yana ai ba rantsuwa muka ce kai mana ba ana maganar an baka mutum to na kokari na cewa tsaya da Allah an baka mutum mutumin da kasancewa za a kashe shi ko a matsayinka na shugaban yan bijilanti in ka san baka da dama me ya kai ka garin a murtala ya kira ni na zo kuma ya zo shi ma ya kokarin shi akan haka ya zo shi ne shugaba na garin nan misali na zo ina kokari mai alhaji magaji shi ba alhaji magaji alhaji yusuf alhaji yusuf magaji mm. shi wancan abin sai kashi laifin me muku to ni wannan ban san laifin da ya ba domin Allah tsakanin da Allah ban san laifin da ya ba kuma na yi kokarin tarewa akan haka tsakanina da Allah ba su yarda ba suka ce he dai idan za mu tafi da shi me yasa gwamnati da ta ce ku daina ba ku daina ba wani wannan aikin sa kai to ai ba ne ake ba na ce maka ni fa ana gyaran masa me yasa baka daina aikin sa kai ba me yasa an ce ku bari ku ki bari to ni wannan a lokacin da aka yau kwana kwana goma da yin abin nan to me yace Allah waye suka kashe shi tsakaina da Allah na ma ban sani tsakaina da wanda halicce na Allah da ma da su waɗancan yan uwanka dukan su ma baka san sunan su ba kai kadai kake yin harkar sa kai wani hmm. shine nake maka wannan ka nake yi ni ba saka nake bugu kai kadai kake yin harkar sa kai tunda ka ce duk sun ruba fuskar su kai kadai ne yanzu fuskar ka dan an gane ta su sauran baka san su ba wasu eh tambaya nake ka bani ansa ni dai dan Allah zan faɗi kuma ba dan Allah kake faɗi ba ƙarya kake yi kai munafiki ne ba dan Allah kake faɗa ba kai kaɗai ne yanzu fuskar ka saboda ta fito fili aka gane ka ko kuma a'a su sauran su ma yadda ka faɗa suna raba fuska saboda haka ba wanda ya san su ka ansa wannan tambayar to tsakani da Allah ni tsakani na da Allah tsakani na da Allah kiran Allah kake ta yi amma ba ka faɗa gaskiya to shikenan ka je ka zauna